صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينما كان هو مركب دساكي هدواء من مجلسين ماكو ماكو عندما كرم ثلاثاتهم الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية واللغر الإمام أبي عيسى التلمذي وأن يموت شكرا تدري يوجد سبعين ترى ما هجرة alkhisu al'allama Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya ji ɗansa da rahma yau muna sha ɗaya ga watan Rajab da hijira na da shekara 1442 wanda ya daidai da 23 ga watan biyu miladiya ta 2021 wannan shine darasinmu na goma sha takwas a cikin wannan littafin mai albarka don idan ba abinci ba a darasi na ƙarshe da muka gabatar mun yi ɗauraya ne akan hadithu ummi zara wannan dogon hadisin da ya bayana zamantakewar wasu mataye guda goma sha ɗaya tare da mazajensu mun ga yanayin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi jinjina ga ɗaya daga ciki wanda ya fice wurin kyautata wa matarsa ne abu zara har ma ya gaya wa nana aisha allah ta'ala ya ƙara mata yadda cewa kamar yana ce mata to baki gaba gaba ɗaya a labarin nan da kika bayar ai gwanin kamar shi ne abu zara da ki gaban ma suna kyautata miki kamar yadda abu zara in yake wa umu zara sai dai ya zo da wani lafazin cewa sai dai ni ba zan sake ki ba sai dai ni ba zan sake ki ba to dama saki kamar yadda muka sani muka tattauna a baya dama ai asali ita lalura ce take kawo a ba jin daɗi ba ana zaman ana zaman zama kawai a yi shi lura ce wadda idan ta zo ba makawa in an buka idojin da sharuɗan aka yi shi babu laifi ba gaskiya ba ne cewa maganar da ake cewa abu gabul halali ila Allah wala ba magana ce wadda akwai nakara a ciki Allah ta'ala ba zai shar'anta abin da yake ki ba Shi ne shar'anta ne saki saboda maslahar bayi akwai lokutan da maslahar shi mai gidan ne ya rabu da matar kamar yadda wani zuwan maslahar ita matar shi ne a haƙura da auren yayin da aka kasa fahimtar juna domin babban manufar yin aure shine don a samu fahimtar juna domin a samu taimakekeniya domin izamto cewa ana agaza wa juna ana tallafa wa juna a haifar da zurriya ya'ya da so mai albarka wanda zai gina al'umma wanda zai zamto cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahari to idan ya zamto cewa zama ake na rashin jin daɗi na wa juna da rashin girmama juna zama ne mara daɗi ba a bin ƙa'idojin shari'a to kaga tun daga nan ne an kauce gwadaban da shari'a ta ɗora to shi yasa da yawa za ka ga yanzu halayyar da muka samu kanmu a ciki ta irin abubuwan da suke faruwa a gidajen aure sanadiyar saukanmu ne daga asalin mai turba sanadiyar saukanmu ne daga asalin gwadabe koyarwar da Allah da manzo suka dora mu akai kowannen mu ko kuma da yawa daga cikin mu suna so su tafi da zamantakewar su ta aure yadda su ra'ayinsu ya gaya musu yadda suka fahimta ko yadda suka gani ana yi a garinsu ko a unguwarsu da shi kuma tsarin Allah subhanahu wata'ala a haka bane shi sa za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum nunawa yake cewa mafi alkhairi har a wurin Allah ne wanda iyalansa suka fiye barka Ba ba wannan yabo na alkhairi yabo wanda yake na adalci wata za ta yabo mijinta amma yabo ne na zalunci ba yabo bane akan adalci domin yana barin ta sai abin da ta dama wannan ba abin yabo ba ne abin da amma yaban da ake magana shi ne, yaban da baka takaita ba a cikin haƙoƙinsu yaban da ko da yaushe kokari kake ka hidimta musu ko da kuwa kai duk ba ka hidimta maka ba ko da ba su ce maka sun gode ba innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bada kyakkyawan misali duk da ya shiga cikin gidansa yana shigarta da hidimar iyalansa amma da zarar sabga ta zo ta al'umma ko kuma ta sallah to shi kenan sai ya tashi kuma ya tasu to a takaice dai a dunkule shi hadisin babban sakon da ya isar shine mutum ya zamto cewa ya kwaikwayi aiki irin na abu zar'in tun daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kansa yana ya yi yabo ga abu zara kuma ya yi ƙoƙarin ya kwatanta kansa da abu zara to tare da cewa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya fa abu zara kyautatawa domin ya ce wallahi ni na fi ku tsoron Allah ni na fi ku tsere dangane da dokokin Allah kuma ni na fi ku kyautatawa iyali to dai ana so mutum yana so ya samu albarkar wato gida albarkar iyali to yana buƙatar wato ya binciki yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama da iyalan dan yayin kokarin kwatantawa to sai albarka ta yawaita a cikin gidan mutum Allah ta'ala ya yawaita mana albarka a gidajen daga nan sai malam yace babu ma jaa fi ibadati rasulillah sallallahu alaihi wasallam عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ما لم يتشاء وانا باب لم أنبتا مكا جميل الحديثي قد إليه وانا سكي سكفا فإير يد منزو صلى الله عليه وسلم يكي نمج القري ورمضة وترعنا إير صفا جنس يد يكي بوت ساوى الله irin ibadar da yake yawaita yi sannan da kaifiyar da yake yi sannan kuma idan ta kubce masa yana ramawa ko ko baya ramawa ta cewa ba farin ba ce da kuma menene manufa ko makasudin shi a matsayinsa na jagora shugaban halitta wanda Allah ta'ala ya lamunce masa bai yi laifi ba an ce ko da ya laifin an gafarta masa an ce in ma ya yi babu ji ɗan aljanna ne tun a duniya ta dalilin sama al'umma suka shiga aljanna to me manufar wannan kuma jajircewa din me yasa yayi wannan zage dan tsidin bai kwanta yayi barci ba yayi masha a sai abin da ya ga dama duka a cikin wannan hadisai masu zuwa malam zai kokarin ya kawo mana hadisan da za su amsa wa'annan tambayoyi da ma abin da ya kama da haka ya kawo hadisin al-mughira dan shu'ba radiyallahu anhu al-mughira shu'ba yana cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wa wafati a shekara ta hamsin bayan hijira ya mutu yana ɗan shekara saba'in ana siffanta shi daga cikin wato wanda suke dahiyatul arab waɗanda suke da hazaƙa suke da kaifin tunani suke da azanci suke da hikima suke suka iya siyasa wani muka faɗi siyasa da ma'anarta ta mutunci, ba da ma'anarta ta yaudara ba da da irin ma'anonin da mu ke ba ta a mahangar a siyasa shi ne iya tafi da mutane yanayin yadda zai iya jagoranci ba tare da ya bakanta mutane ba da ƙoƙarin yadda zai gamsar da mutane gamsar da mutane wani fanni ne mai wahalar fanni ne da mutum sai ya koya shi ya sa za ka zama kowa ke iya jagoranci wani Allah yana ba shi haƙuri mai yawa wani Allah yana iya ba shi shanye matsalolin mutane da korafinsu da maganganunsu wani shi kuma Allah ne yi iya to al-mughira dan shu'ba radiyallahu anhu an kusanta shi da cewa mutum ne haziki mai kokarin wato kaifin basira da wannan ba irin yanayin yadda littattafai na rawafin da shi a suke kokarin kusanta shi da cewa mayau yaudari ba cewa ya zo yin sulhu tsakanin awiya Allah ya kara masa yadda sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yayi yaudara wannan duka kanzan kurkureji ne duka labarai ne wanda manya-manyan malaman tarihi masana hadisi wanda idan sun ba da fatawa a jami'in ba a tsallakewa duka sun ƙaryata wannan kamar irin su ibnu kathir abul fida sahibu tafsir a littafinsa al-bidaya wa nihaya duka ya kawo wannan maganganun duk ya ƙaryata su banda shi ma da yawa sun abin kawai maganganu ne wanda wasu suka shigar da interest ɗinsa a ciki suka lalata wato tarihi suka nuna wato suka mai da rayuwar sahabbai ta zanto kamar wani fim ne don haka wa'annan wannan mayaudari ne wannan shi kuma bai iya katakus ba sahabban alisallam sun wuce nan sahabban alisallam tsoron allansu ya isa ya hana su wannan mutane ne wanda sun koshi da tsoron allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya shayar da su daga makarantarsa mutane ne wanda suka saki duniya take uku suna tafiya tana bin su duniya ce take bin su dan haka ba za su wannan abubuwan gobe dan neman jagoranci jagorancin da wahala ta ce a a su so suke a jire abubuwan da suka faru kuma abubuwa ne wanda suka faru bisa ga ijtihadi mun san duk wanda ya ijtihadi kuma in yayi daidai yana da lafiya wanda ya ijtihadi ya kuskure shi kuma yana da lada ɗaya. dan haka a dukkan lamari guda biyu shi ba abin zargi bane wa'annan su ne sahabbai ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance salla ya yi sallar dare hattan tafa hatsa da ba har sai da digadigansa suka kumbura ya zo da wannan lafazin ya zo da lafazin kuma a cikin bukhari hatta tawarramat sadama sai da kafafunsa suka dubu ruwa suka fara ciwo ya zo da lafazin hatta tarima min alwarami duk ma'anarsa na duk ma'anarsa daya a wurin al na an-nasa'i hadisin abu hurairah radiyallahu anhu ya zo da lafazin hatta tazla'a qadamahu tazla'a ma'ana ta kike ce kenan wala duka waɗannan lafazan kana suna nuna maka cewa an yi wani irin namijin kokari an yi wahala ta yadda kafafun sun ɗori ruwa wani irin ma sun tsatsage kawai sanadiyar mai kiyamun lai sanadiyar tsantsan na dare faƙila lahu shi ne sai aka ce shi a ta ta hada ya ma'aikin Allah ya ma ka ɗora wa kanka wannan ka ɗora wa kanka wannan abu mai wahala wanda akwai mashakka a ciki da shi har jikinka yana cutuwa wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar gashi haƙiƙani sai ta ce sai ya ce qad lamari Allah ya yafe ma abin da ya gabata na ka. da abin da ma ba kai ba da a ce za ka yi shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afala akunu 'abdan shakura shin ba na kasance bawa mai godiya ba ba na kasance bawa ne godiya ba ɗaya daga cikin magabata ibn hajar alhaikami yake cewa mai tambaya ya yi tambaya ne yana tunanin cewa ai dalilin ai asali abin da zai sa mutum ya dora wa kansa abin da Allah bai dora mai ba yana so ya yi istihali domin yana gudun shan zunubi domin zunubi sharri ne da shi idan mutum yana loda wa kansa zunubi to ya tsaye idan idan zunubin mutum kuma ya dirka ko shi ya sa shi a gaba to zai wuya mutum ya sha sai dai idan rahmar Allah ta rike shi ko wani zazzafin fari, ko wani aikin alkhairi kamar da ya yi ga iyaye ko abin da ya kama da haka ko zumunci ko tsoron Allah ko ikhlasi ta waɗannan abubuwan ne Allah zai taimake shi ya kalle shi ba don halinsa ba ya ɗauke kai amma zunubi sharrinsa yana da yawa tun da har ya isa shi akan kansa ya sanya a amsa addu'a <clears throat> ya isa ya sanya mutum ya nisa da ubangiji subhanahu wa ta'ala to kai ka ce wanda suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a wannan fadi cikin bukhari na na aisha ce ta ce ya kake haka sai ya gaya mata wannan ah, tana ganin cewa ai zunubin da shi ne yake sa mutum ya jajirce ya yi shiyari to shi ba shi da zunubin to don me zai yi me don me zai zai yi wannan kokarin ko kuma a'a dama neman gafarar Allah ita take sa mutum ya lizminta aikin sa na lada to shi Allah ya kamar tana ishara ne zuwa ga ayan na ta suratul fath inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الرجاء لا عزم الرجاء ألا من شمع أن ياسر تشيني آه ابن حجر الهيثمي سيكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم سيبات أمثال تشوى لمرن da sha'anin ba haka yake ba ita ibada mutum ba kawai yana zagirin ba ne ibada don yana tsoron zunubin ne ko dan yana kwaɗayin gafarar da yake so ya samu a'a akwai wani dalilin na biyu Shi ne domin ya gode wa Allah irin ni'imomin da Allah ya masa ka ga kenan ko da an ajiye maganar zunubi idan ka kyale kawai ta ɓangaren ni'imomin da Allah ya yi maka shin ka tsaya da gode su yadda ya dace idan baka gode wa fa ana mun ka bashi kaga da matsala to shi ya sa inda za a bi ka abu diddigi a maka hisabin babu wanda zai sha can dama ga laifuffuka duk wanda ba annabi ba ba mursali ba dama akwai laifuffuka to ga laifuffuka can ana murta ga ni'ima da aka yi maka ta rayuwa ga ni'imar musulunci ga ni'imar ji ga ni'imar gani ga ni'imar kaza ga ni'imar kwanciyar hankali ga ni'imar iska ga ni'imar wane ne duka wannan ni'imomi ne wanda Allah ta'ala ya baka su ba za ma ka iya lissafe ni imomin to fa duka ana buƙatar ka gode ka yaba ka ce ka gode a aikace a tabbatar ka gode to sai annabi sallallahu ya ce mata afala aqulu abdan shakur shin ba na zanto bawa mai godiya ba ma'ana yana gyara mata yana cewa a'a ba maganar zunubi ko kwaɗayin gafara ba ne a ni'imomin da Allah ya yi min ya sa na annabi manzo ya fifita ni ya mun baiwa kaza ya mun baiwa kaza yana bi na bashin gode mai yana bi na bashin na gode mai don haka saboda wannan lallai akwai wani sababi wanda yake mafi cika mafi kamala shine mutum ya gode wa Allah ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala ya cika masa ni'imarsa wannan yana nuna maka tawali'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna maka cewa alhamdulillah Allah sun tsada domin gida ne mai tsada wanda ya kunshi abin da ido bai taba gani wata zuciya ba ta taba tunanin irinsa ba ko ya ɗarsu a ciki ko kuma wata kunne ko wani kunne ya ji labarinsa duk abin da ake faɗa a cikin alƙur'ani ƙoƙari ake ne a kamanta maka domin suna so ne ma bayani ta gado zai yi ƙoƙari ne na alaƙar da abin da abin da ka idan na zo ina maka bayani ina kamba ma abu da wani abu da ka sani ba ai mai komai ba saƙon bai ita ba amma idan shi ya sa a adon na rashin suke da wani abu da suke cewa ta shi kamar ce ce a cewa na zaki me yasa aka aka tsallake dukkan dabbobi aka ɗauko zaki saboda ɗan adam ya san yanayin yadda zaki yake wani kazantantaka wurin kaza wurin kaza wurin kaza don haka da zarar ka kamanta shi da zaki me yake hararowa wannan sifofin jarumta in ka ce mai ne Ɗan adam ya san mai cece kura ya san ɗabi'a to kaga abin da ka sani da shi za a karanta maka shi sa Allah ta'ala har a cikin kayan aljanna yace wa utu bihi mutashabi to aka kawo wannan sai su ga kamar shine wanda aka ba su dazu da azhar istihada alladhi ruziqna min qabl wannan kamar shine na dazu amma suna ci sai su ji ba shi wa utu bihi mutashabi an zo musu da shi yana sanin sosai don haka kenan kallon kurege ne duk wanda yake tunanin ko yake riya cewa ko yake tunanin ya samu wani karatu da zai nuna masa cewa zai iya kaiwa wani bitcoin wani wata madakata wani wani matsayi wanda bautar Allah sama ta yi yawa dole sai ya hada da sabon Allah zaka ji wasu suna bayanin cewa sun samu wani salati mai zafi wanda zafin na kawai idan ba a hada da ɗan sabo ba akwai matsala wannan ba addinin su bane da sallallahu alaihi su idan akwai wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne domin duk zafin ibadar ka ta ta fi taka ya fi kowa takawa fi kowa khushu'i to da aka ga bai turka ba ashe bautawa Allah ake sirya idan mutum kuma zamiya ta ɗauke shi ɗan ya galaba a kansa ya kuskure nan da can to sai ya tsaya yana cikin ni'imar Allah da bayi cewa Allah ya shar'anta istighfar da babu istighfar ina nan ka kawo kawai da sai dai sai a rubuta a fara sanin shi yasa Allah subhanahu wata'ala yayi ya dau alƙawarin cewa idan bayi ma suka ci gaba da yin istighfar to Allah ba zai halakar da su ba وما كان الله ليعذبهم وهم فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون yace kuma ba dan a ce Allah ya yi ku dama za ku laifi ba idan har kuka ce ku ba za ku yi laifi ba kun daina laifi to da Allah sai fi da ku sai ya kawo mutanen da za su yi laifi su nemi su nemi gafara Allah Allah ya ba su ba ana nufin cewa mutum ya je ya masha a ba amma dai rauni na insaniya imani yana da yana abuwa idan ya kasa sai samu rauni saboda wani dalili ko abokai ko mulki ko kaza ko kaza ko kaza a kowa ne ne mutum ya yi rauni sai ya biye masa ne da istighfari da kyautata domin innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at eh kyawawan ayyuka suna tafi da muna to shi kenan sai mutum ya haɗu da Allah lani lafiya dan haka ma'aikin sallan mai tawali'u ne ya bautata wa Allah baki ɗaya iya rayuwarsa kuma da dukkanin ƙoƙarinsa yadda zai iya tare da cewa an mai gafara dan Allah wa yake magana ta wa yake magana ka mu da babu da tabbas mu san babu da muke da shi ko mu ne aula cewa ni iyayen mu mu kokari mu ga mun bauta Allah ji dole malamai wasu cikin malamai sun kafa hujja da cewa halaccin mutum ya ya riki bautar Allah ko da bautar Allah nan za ta kai ga ya cutu amma su malamai suka ce a'a wannan ba haka ne ai asali duk sanda ma za ka cutu to haramun ne ka yi wannan abu inda zai cutar da kai misali mai azumi inda ba shi da lafiya ba zai ce shi sai ya ɗau azumi ba ana cewa ka ajiye yana fadilla ce yana cewa rukunin musulunci ne ni sai na yi gwara ma ne shahada ana cewa yana kai azumin da ƙyar yana suma za a ce a wannan abin da domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani amma masa inuwa ana masa tafiya aka ce me ya faru aka ce mai ai azumi yake annabi sallallahu ya ce laisa min albirri siyam fi safar baya cikin nagarta da tsoron Allah mutum zai faru tafiya ya san zai wahala ya dora wa kansa azumi ya dora wa kansa saboda tausayi irin na annabi sallallahu alaihi sai suka ce to me yasa shi kuma yayi wannan ibadar har ababu da suka fashe suka ce ai saboda shi Allah sallallahu alaihi wasallam duk da sun fashe din bai kosa ba ni da kai mu kuma Allah ya zarrabe mu da kosawa in muka dauka jiya da muka dauka wata rana sai mu kosa to kuma annabi sallallahu ya ce kudu min al-a'mali ma tuqiku a ayyuka na bauta ku riƙe abin da za ku iya Allah ba zai kasa ba ku lada ba har sai kun kosa kun daina bautar su ya kyale ku to ba a son ka ɗauki abin da zai gundure ka shi sa kaga sayyidina abdullahi na Abdullahi dan as da ya ce zai dinga yin azumi annabi zai dinga azumi kulli zai dinga yin siyamu dahri kullum sai yi azumi sai ka kada kai ka ɗauki na annabi da ruhu yau yi gobe ka sha ruwa yace zan iya wanda fi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba wanda wannan ba ana koda yi na kullum din ladan bai kai ladan na annabi dawo ka kalli na annabi dawo ko yau ku yi gobe ku shawara saboda shi ya dace da ɗabi'a Allah ta'ala da ya karanta maka wannan neman hukuncin na fi ka sanin ɗabi'a don haka tare da cewa azumin yana da amfani amma garin ne maka amfani kuma sai ne kuma ya zama maka cuta shi yasa ka ga hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin watanni goma sha biyu a wata ɗaya kawai mai ya shar'anta azumi duk mararinsa da ramadan da an ce duka shekara ramadan ce wani zai iya cikin ba za mu iya ba to Allah ta'ala sai ya haffafa mana sai ya shar'anta mana abu daidai da dabi'a daga nan ne malamai suka ce duk wata doka babu dokar da ta kai ta Allah kyawu da dacewa da ɗan adam domin shi ne ma'abucin ɗan adam mahalicin ɗan adam mafi sanin ɗabi'ar ɗan adam don haka ya fi kowa sanin me zai gyara ɗan adam shi sa ka gara gowar dokoki ana buƙatar lokaci bayan lokaci a gyara su a gyarta su a tala su ko a tsuke su amma zan da dokar Allah kowane irin zamani in dai an yi fashin bakin daidai an ja larabcin daidai an ba shi irin fassarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wadda za ta dace da manufar Allah da wanzansa to sai ya dace da kowane irin al'umma kowane irin al'umma sai ya dace da kowane irin zamani baya buƙatar a sabunta shi don haka kenan zance mafi rinjaye sai mu ce ire-iren wannan ya fi kama da kusurciyar Allah amma raguwar mutane da za su iya aikin alkhairi zai iya su za su iya kota to so ake su ɗauki kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da ita gwargwaro yadda ba za su kota. don mafi alkhairin aiki a wurin Allah shine aikin da ma'abocin sai da goma yana yi ko da ɗan kaɗan ne وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم وفي رواية تنتفخ قدم حتى تنتفخ قدمه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا أن يكام أنا رواية أبو هريرة من إشارة بكام على تيجي وعن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل الأسود أن يزيد النسعي رضي الله عنه ورحمة الله عليه إذا بتكون كتبتم تابعي الذي لنا لعائشة يتنا كان بيقوم المؤمنين عائشة ألا يقارى متى يبدأ dangane da sallar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin dare. To ya laili wani sirri ne tsakanin bawa da Ubangiji. Babu wanda zai iya gaya maka irin alkhairan da ya laili take janyo shi ya sa duk inda lamari ya kunci duk inda lamari ya kulle wa duk inda wata bukata ta tattu mutum ba ya tashi yana raya gani to face sai Allah ta'ala ya ba shi mafita da waraka ya zama mafita a kan wannan kuncin wannan mujarrabi ne mujarrabi ne a tarihi na magabata shi ya sa kaga shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a falko a farkon lamari ma baya bari qiyamul layl domin Allah ta'ala ya ce mai wani da layl ta tahajja fihi nafilatan laka ata in yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sahabbai ma suka nace wa qiyamul layl Allah ya ce masa ya ayyuhal muzammin قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ke kumin laila illa tsari ka tashi kai sallar dare abinda za ka bari ya tafi baka sallace shi ba sai an kaɗan sai aka ce nisfahu ko ka sallace rabin nisfahu a wuka su ne kalila ko ka rage daga rabi kaɗan au zid alai ko ka kai ƙari ɗoriya a kan rabi wa rasulun qur'ani karanta alqur'ani kana mai bin sa daki daki ba tare da daraje ba ba tare da yi ba domin wai ka sauke a karanta shi daki daki domin me ka hankalci abu shi ne za ka ci gajiyar nan shi yasa ta ga cewa a suratul sajda da Allah ta'ala ya ambaci 'yan aljanna daga cikin sifar da ya ambata ta su shi ne shine qiyamul layl yace kanu qalilan minan al-layli ma yahja'un sun kasance a cikin dare baccin da suke ba shi da yawa wa bil ashal a lokutan da kuma alfijir ya taho zai keto lokacin sa'ur hum tafiru za ka sami su tsari mana ko da ba sallah suke ba a lokacin suna cikin bargonsu amma a daidai lokacin tsari saboda a nuna maka irin sirrin da ya dare wanda ba a samun irin a cikin rana to shi ya sa lallai ɗan adam ko da karatu yake ko da aiki yake ko da sana'a yake kada ya bari daren nan musamman dare irin na sanyi a ce a wannan nan duk sun tafi ya kasa yin sallah da ta'abi ya nemi gafarar Allah ya nemi sa'ar rayuwa ya nemi sauki da albarka a cikin rayuwa kada mutum ya wannan sakacin da a ce mutum zai labinci wannan to sauƙin da zai samu a cikin rayuwa da yawa شتاء الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رضناهم منهم سؤال الجنة ذاك جفا جفا جفا يا إيه ليس لشوك الآن أنا مثل جفن دري إيه جفن دري تو من الله صلى الله عليه وسلم يا تكفينا يا قيام الليل تو أما سوداء yana yin abu domin ya sunanta wa al'ummarsa su koyi da shi idan ya dinga kiyamun laili sai kai tsammanin baya bacci idan ya zo yana bacci kuma sai kai tsammanin baya kiyamun laili haka na Aisha ta ce domin ɗan adam yana buƙatar bana a cikin rayuwa in ka bar ne ka ce bari kai ta bautar sai ka samu matsala in hutun ya yawa shi ma sai a samu matsala ana so a dinga ساعة من ساعة ومن ديك وسيدنا حنظلة فقالت لنا عائشة تكي قايمة يمكن أن يبدأ يكي سلة الدري كان ينام أول الليل ثم يقوم ya kasance yana yin bacci a farkon dare sannan sai ya farka a cikin dare duk wanda ya kwanta da wuri lallai zai samu rabo na ribatar dare domin jikinsa zai samu isasshen mai baccin da yake buƙata wannan shi ne sirrin ma saboda fa'ida da muhimmancin mutum ya saba kansa kwanciya da wuri hadisi ya zo cewa ne <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana yin hira bayan sallar isha kamar yadda muka ji a cikin risala ibnu abi zaid kai rawa ne yake cewa wa yukrahu an-nawm qabla wal haditha ba'daha makruhi ne mutum ya yi bacci gabanin isha kamar irin wannan lokaci saboda mai gudun kada ishar ta kubce mai wal haditha ha don gudun shi kuma kada mai ya zauna yana ta yana ta abin nan dare ya tafi idan to ya samu rabo na kiyamu ba bai samu rabo kuma ya tashi an gani to an ce hadis to kaga chatin ba biya shi ba ya shi ko ciki ko lokacin chatin ne ko raba dare ana cikin ala kila wa kala to duka ya da ciki mutum ya saba wa kansa ya yi kokarin controlling kai ko da yana yin wannan abin nan amma kada ne kada in zanto cewa dare ya abin nan ba za ka lissafa awannin da kake akan social media sai abin da za ka mamaki da yawa mata suna kawo ƙara da sun ce suna na yi sulhu ya fi kaunawa nawa a kan irin wannan sai su ce idan ya yi ni baya gida in ya dawo gida kuma da wannan abin nan ɗin yake shagala ko yaushe shi yana wallahi ka ai da matsala to ya kamata a daidaita ko da za a yi a daidaita ta yadda misali eh, annabi sallam yana cewa ɗaya daga cikin sahabbai kai kana da haƙƙi akan kanka iyalanka suna da haƙƙi a kanka ko jikinka yana da haƙƙi a kanka wane ne yana da haƙƙi a kanka ka ba kowane ma abokin haƙƙi bai kamata lokacin wani abu ya shiga cikin wani abu Ya yace kana yanamu awwalal layli thumma tace kana yanamu awwalal layli ya yaqu in yayi yayi bacci da wuri to yana tashi da wuri fa idza kana min as to idan lokacin sahur ya zo. lokacin da alfijiri ya taho ketowa gari ya fara sanyi a wutara sai ya wuce sun ma'ata firashin sai ya dawo kan shimfiɗa na ya ɗanka shimfiɗa kaɗan Sai fa'ila na lahu hajjatu idan yana da wata buƙata alamma bi ahlihi to sai ta kori iyali fa'ila sami al'azana amma da annabi sallallahu ya ji kiran sallah wa sai zubriyan wata zumburiya ne fa in kana junuban idan a lokacin yana da janaba a faba alaihi ma sai ya wanka wa illa idan ko ba su da janaba tawadda'a sai alwala wa faraja ila salati sai ya fito da yi ta sallah kaga nan an an ba mu wani salo na mai kwanciya da wuri domin yin sallah domin ka dan samu wani rabo na wannan dare din nan wurin za mu ga cewa an yi magana a kan cewa idan ba shi da janaba sai ya yi alwala sai ya yi alwala wa illa tabba'a wa kawarta ila sala shin ya yi alwalan ne saboda wannan baccin da ya yi domin yana ɗan kwantawa ko ku a'a ya yi alwalan ne saboda me saboda ya yi hadasi to da farko dai babu saɓani tsakanin malamai shi bacci ba hadasi ba ne sababi ko shi sababi ne da yake iya janyo ne hadasi yana iya janyo amma shi akan kansa ba hadasi ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya mu da cewa za mu karanta inda yayi bacci har da shari ko da alwala ba me yasa domin baccin sa ya bambanta da irin namu domin ya faɗa a cikin Bukhari za mu karanta hadisin cewa zuciyarsa ba ta bacci idansa ne yake bacci to kaga tunda zuciyarsa ba ta yin bacci idan ya yi hadafi a faɗashe shi yana iya ganewa don haka yake alwala idan ka zabe alwala ba ko bai hadafi amma ni da kai ba mu da wannan ne dama idan bacci ya zamto cewa ya ɗauke mu ba, ki ɗaya ba mu san inda muke ba za mu yi alwala za mu yi alwala yace wa illa tawadda'a wa kharaja ila salati sai ya alwala sai ya fita sallah to nan gurin nan bai yi fashin bakin ya yanayin yadda yake yin sallar ba ya ce autara kenan yana nufin sai ya sallar wuturi musa hadisan wuturi sun zo mabambanta ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wuturi da daya yayi wuturi da uku yayi wuturi da biyar ya danganta duk adadin da ka kasa wanda ba zai rabuwa a duniyarsa wuturi ne da yawa ba muna ɗauka cewa wai kawai idan kai biyu din nan kai shafa'i ka sallame to sanan ka tashi kai ɗaya shine mutumi. a'a wani zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam haɗin su yake ba tare da mai yayi zaman tafiya ba sai ya musu sallama an gane autara bi salatin za mu karanta za mu karanta insha Allah ta'ala kuma zaman guda ɗaya ne a ƙarshe ke وعن ابن عباس أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن, إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معنى نعم، ست مرات ثم أوثر ثم اضطجع وفي رواية نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح وفي الرواية الأخرى فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ سيدنا عبد الله بن عباس الله تعالى يكار مسجد يتي وانا حديثي أسفل خير البخاري ده مسلم يتي وترانا يا يافانا أورو بقوان ما أنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها خالد تشي ارقم هي سيد yace a fi 'abd al-musada yace to a dakin na na mai huna a misalar lokacin yana dakin na na mai huna. Shin shimfida ce ba ka fi ba ce ba wata karaga ba ce ta ta gani a gani a faɗa ta a gani a faɗa ba wannan ba ce annabin Allah eh shimfida ce eh, abin nan ce bar ce ko ka ce shimfida ya ce shin fadar tana da tsaho ta da faɗi ko ya ce ni sai na nemi wurin da yake da faɗi sai na kwanta haka a gicciye Dan na ba wa sallam dama shi kuma ya kwanta ne a tsayinta ya ce sallam shi kuma ya kwanta fi kuli ma'ana ba a da yalwar da ma za a ajiye sifar bako ko da yaro ne babu wannan yalwar fanama rasulullahi wasallam sai sallam ya yi bacci hatta idan ta safa laifin har zuwa ainihin ila an tafafan lai har lokacin da dare ya raba ya raba biyu to tsakiyar dare au qablahu bi qalil ko gabanin rabin daren da kadan au da bi qalil ko ne ko bayan to yanzu wani fiye da rabin daren ma yana ta yana kaga ba magana shi abin ne ba su lani ba za su fasai kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi sai ya farka a daidai wannan lokacin fa ja'ala yamsahu an-nawma an wajhi sai yake irin mutsike sa yadda mai barci ya tashi yake mutsike sa domin ya watsake sai ya karanta ayoyi goma na ƙarshen suratu ali imran daga wata daga wata aya kenan idan ka ce daga inna fi khalqis samawati za ta koma sha sai dai zama sai dai zama daga rabbana to amma daga inna fi khalqis samawati din ake nufi an ambace su ashir domin masu kai 20 ba tare da jabrul kasri an gane tare da jabrul kasri wato yadda wannan adadin da ya hau amma wa illa in ka lissafa za ka ga goma sha uku ne daga inda fi khalqis samawat zuwa ƙarshe sai ya karanta wannan ayoyin ثم قام إلى شن معلق فتوضأ sannan sai ya tashi ya nufi wata salka da aka rata akwai ruwa a ciki a cikin ɗakin sai ya yi alwala daga wannan salkar ruwa ko gora ko mazuru fa'a sanar wuzu'a sai ya kyautata alwalar ka kalli yanayin yadda abdullah dan abbas yaro ne karami a lokacin amma yana la'akari yana lura yana kula da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa'a sanar wudu'a ya kyautata alwalar ثم قام يصلي sai naga ya tashi yana sallah qala abdullah yace fa qumtu ila janbi yace kawai sai na tashi nima na tsaya a gefen sa yace sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya sanya hannunsa na dama a kaina ya ce sai ya kama kunne na haka yana murzawa sai ya ce sai to nan ne faɗi eh, eh, abin da ya faru ba ɗaya riwaya a ɗaya riwayar abdullahi da abbas sai ce sai na a ba inda ya dace na ɗaya. sai ya janyo ne ya dawo da ya ma'ana wani nau'i ne na kamar yana mara da shi cewa wannan sallar da ya zo zai bi shi ya yi tare da shi ya ce sai na ga ya salla raka a ya sallar. sannan sai ya raka a ya sallar. nan sai ya amfani da tumma yana nufin a suke amma an samu jinkiri an rana kwatano ko tartiri ma a tafi shi ne ma'anar tumma ya ce ya salla raka a ya yi wata biyu ya daɗa yin wata biyu ya daɗa yin wata biyu ya yi wata biyu ya yi wata biyu ma'an ibn isa ɗaya daga cikin ruwatul hadis sai yace sita marratin abdullahi dan abbas har sau shida ya faɗi wannan summa autara sannan sai ya wuce nawa kenan raka nawa kenan yace summa faja bayan ya kammala qiyamul layl sai ya kwanta a wata riwayar cewa yayi nama hatta nafakha yayi baccin har sai da yayi munshari wa kana idza nama nafaka ya kasance manzo sallallahu idan yana bacci ana jin musharu hatta ja'ahu al-mu'azzin ya ci gaba da baccin nan har lokacin da mai mai kiran sallah shine bilal ya zo masa faqama sai annabi sallallahu ya tashi fa salla rak'atayn khafifatayn sai yayi sallah raka'a biyu auqata ثم خرج فصلى الصبح ya fita ya yi sallar asuba ba tare da ya alwala ba ya ce wa fin riwayar ukra a ɗaya riwayar fa a samu bilalu sai bilalu ya zo mai fa'azana hudu salati sai ya sanar da shi lokacin sallah ta yi faƙama wa sallah sai annabi ya tashi ya sallah wa wabba da bi alwala ba wannan shine hadisin da ɗazu nake muku ishara da shi cewa bacci ba hadasi bane sababi ne na hadasi don haka inda ka ga an ci a ya yi bacci ya yi alwala to to malamai suna fassara shi cewa akwai buƙatar a yi alwalar amma inda ka ga bai alwala ba to tun da shi zuciyarsa ba ta yin bacci idan sa ne yake bacci don haka a faɗake faɗake ke sallallahu alaihi wa sallam baya buƙatar ne wannan wannan yana cikin hadisan da ya yi daidai da ɗaya riwayar da sayyidina abdullahi dan abbas ya rawaito da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul layl masna sallar dare biyu biyu biyu ake fa idza khashiya ahadukum as-subha idan dayan ku yi tsoron asuba za ta shi falyutir bi wahida to yayi wuturi da daya to malamai sun suka ƙaru ilimi sallah raka'a nawa mutum ya kamata ya a cikin dare shin za ka ne akan? afwan to to zaka takaita ne akan riwayoyin nan na sayyidina da suke ambatar sallah raka'a 13 fi lailatin wahida ko ka taƙaita takaita akan riwaya da zamu karanta ta gaba tana na Aisha radiyallahu anha da take cewa raka'a ɗaya yake hasali ma baya tsarawa ko Ramadana ne ko wajen Ramadana ne sama da raka'a ɗaya. waɗanda suke ganin halaccin ƙarawa da yawa daga cikin a'immatul mazahib daga cikin su hadda malikiya suna ganin halaccin ƙarawa sama da sha ɗaya wannan hadisin na sayyidina abdullahi dan abbas yana cikin dalilin suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya nufin ya jillace masa adadin raka'o'i ba. an gaya maka kaifiya da shi yasa aka ce masna masna biyu biyu biyu biyu biyu ake yi amma adadi an bar shi iya abin da za ka wani shi sa kaga har a cikin malikiya akwai riwayar da ta ce salatu tarawih za a iya yin raka'a ashirin da motsi ko talatin da motsi to tare da cewa wa'annan riwayoyin al'allamatul albani yana da lissafin salatu tarawih da yawa ya rauna da waɗannan abin da sun ta ɓangaren hadisi amma duk ta ɓangaren cikin da zan raba wannan riwayoyin sun shahara sai za ka ga wasu da yawa daga cikin masallatai suna yin raka'a ashirin da kaza kai har a almasjidul haram masallaci mai alfarma da almasjidul nabawi ba a taƙaitawa kan sha ɗaya ana yin ashirin ne da mutiya eh, da don haka wannan shine dalilin wanda yake ganin cewa kamar eh, sallar dare kamar suna cikin Annawa filin mutlaka nafilolin da suka saki ba kaidi iya inda man kai tsari iyanan za ka tsaya a yayin da kuma da yawa suke ganin a'a nawafilul layl nawafil ne Na filfilu ne wanda an kayyade su aka ce to ne ya kayyade daga ciki suka ce nana Aisha radiyallahu anha kamar yadda yazo cikin sahih ta ce annabi sallam ma kana ya fi ramadan wala tughayyi ala 12 rak'a baya tsara sama da raka'a goma sha lokaci ya yi ko ina ganin idan mun zo kamata yin yi ɗauraya a kan wannan matsalar insha Allah ta'ala sai mu tsora. za ka ga a ƙarshe ya ce a sallam ya yi sallah raka'atain khafifatai lokacin da bilal radiyallahu anhu ya zo ya sanar da shi sallah wannan wannan malamai sun kafa hujja da wannan akan cewa din na filfilu sun fi lada a gida duk na filfil sun fulada a gida in banda wanda aka iste aka istisna'inta kamar misali salatu tarawih wannan annabi sallallahu ya zo masallaci yayi ta amma duka ragowar mutum ya sallata a gida ya fulada domin ba a so gidanka ya zama kamar makabarta makabarta ce aka ce kada a yi sallah a nan amma gida a raya shi da sallah sai a kori shaitanin cikinsa kuma albarka ta yawaita abinda muka faɗa daidai Allah ya amfana da mu kuskuren da muka yi Allah ya fahimtar da mu daidai mana afwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh